daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa a zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niya abin kwanni sannan a da shi kuke so za ku iya samun mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 18 ga watan agustan shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan na safe a agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. 'Yan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne har lahira. tun daga shekara ta da hudu 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai har-haren ta'addanci a nahiyar turai sannan wasu fararen hula sun samu kansu a tsakiyar fafatawar da ake yi da isis a raƙa ta ƙasar syria to a najeriya maniyyata aikin hajjin bana daga jihar niger sun yi wata zanga-zangar lumana domin bayyana ƙorafe-ƙorafensu yanzu mu ba mu sa ko jirgi ma ya bar zuwa in jirgi ya zo sai ya kai kama kwana biyar kuma bai dawo ba an ce zan tafi amma dai to ba ba jami'i ba ba fasfo ba biza ba kowa da kowa za ku ji mai hukumomin jihar ta Niger ke cewa To a Najeriya har ila yau yayin da aka tunkari ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da muhimmancin gudanar da ayyukan jin kai wata hukuma a ƙarƙashin majalisar ta nanata wannan shawarar. kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ta ce hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta ne, a so mai da su garuruwansu da aka tabbatar cewa an samu zaman lafiya sannan kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin lafiya wannan Ali za ta gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Yau Juma'a 'yan sandan ƙasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona, inda wani ɗan ta'adda ya sheku da mota kan wasu jama'a da ke tafiya, ya hallaka sha uku ya kuma raunata wasu ɗari. 'Yan sanda a yankin Catalonia, wanda Barcelona ɗin ne headquartersa. sa ba su bayyana ko waɗanda aka kashe a cambrils ɗin na da alaƙa da harin da aka kai a barcelona ba to amma sun bayyana abin da ya faru a cambrils ɗin da yiwuwar aikin ta'addanci sun gargaɗi mutanen da ke zaune a birnin da ke gabar teku da kar su fito waje ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin na barcelona 'yan sandan catalonia sun ce an danƙe mutane biyu ɗaya daga ƙasar Morocco ɗayan kuma daga yankin Malila na ƙasar Spain wanda ke kan iyaka da Morocco daga ɓarin arewacin Afirka. Tun dai daga shekarar 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai. ran 19 ga watan yuni wani mai ra'ayin riƙau ya sheƙa da mota kan al'ummar musulmi bayan da suka taso daga sallar tahajjud a masallacin fensbury a watan ramadan inda mutum guda ya mutu wasu tara kuma suka ji raunuka 'yan sanda sun ce ya kai hari akan musulmi ne a wani matsayin ramuwar gayya saboda hararan ta'addanci ranar uku ga watan yuni wasu mahara uku suka markaɗe wasu matafiya a kan gadar london kafin su suka duro daga kan mota suka yi ta daba wa mutane wukaki a kasuwar boro da ke kusa da wurin har suka kashe mutane bakwai haka zalika an kai irin waɗannan hare-hare ranar bakwai ga watan afrilu a stockholm a kashe mutane hudu sai ran 22 ga watan maris kuma a london inda maharin ya fita ya daba ma wani ɗan sanda wuka ya mutu sai kuma ranar ranar 19 ga watan disamba na shekarar 2016 da aka kai a berlin inda mutane 13 wato 12 suka mutu ranar 14 ga yunin shekarar 2016 a nice kasar faransa inda mutane 6 zuwa 8 suka mutu sai kuma na ranar 11 ga watan maris din shekarar 2004 hari mafi muni da aka taba kaiwa spain a baya-bayan nan shine ranar 11 ga watan maris din shekarar 2004 inda mutane 192 suka mutu banda 2,000 da suka ji raunuka yayin da sojojin da ke samun goyon bayan amurka ke ci gaba da dannawa sannu a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar isis daga inda suka ayyana a matsayin su ta raka dubban farar hula da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama a tsakiyar masu musayar wuta bisa ga wani gargaɗin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta wurin ta bayyana jami'ai daga dakarun sdf masu samun goyon bayan amurka sun ce wato yakin da suke yi da isis ya shiga zango mai tsanani da kuma muni a unguwar da ke cike da jama'a a yayin da kungiyar ta'addancin ke ta jarraba dabaru daban-daban don ci gaba da kare tungarta wannan yakin ya zama na ko a mutu ko a yi rai ne ga sassan biyu a cewar mustapha bali mai magana da yawon sdf bali ya ce mayakan isis na daɗa kai hare-haren unar bakin wake da mota da hare-hare na laɓewa da amfani da jirage marasa matuƙa da kuma amfani da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa don su kawo cikas ga dannawar da sojojin sdf ke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc farakar da ke tsakanin shugaban amurka donald trump da wasu 'yan jam'iyyarsu ta republican ta dada tsanani jiya alhamis bayan da donald trump ya fito karara ya ciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican su biyu yayin da wata sanata ita ma daga jam'iyyar ta jefa ayar tambaya kan cancantar trump da kuma nutsuwarsa na baya bayan da trump ya cika su ne sanata lindsey graham daga south carolina da sanata jeff flake daga arizona graham wanda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa ne ya zargi trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai na kan, kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna wato kwanan nan a charlottesville da ke jihar virginia dan neman suna lindsey graham ya shirata cewa na ce da 'yan ra'ayin fifita jarfata da kungiya mai adawa da hakan dan jumani da dan jimmai a cewar trump a shafinsa na twitter a jiya alhamis inda ya kara da cewa irin wannan kasafin abun kyama ne flake wanda mamba ne na kwamitin shari'a majalisar dattawa ya game da fushin shugaban ƙasar ne saboda rubuta da ya a wani littafin sa da ya wallafa kwanan nan cewa a republican sun yi watsi da tsarin su sun biya ma siyasar trump ta amfani da fushi jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin amurka ta himmanta ga kare kawayen amurkar da ke yankin asiya biyu bayan barazana daga kasar koriya ta arewa yayin da suke masu faɗin cewa dole fa ne a haɗa amfani da hanyar diflomasiyya da yiwuwar amfani da gagarumin matakin soji a tattaunawar amurka da japan kan diflomasiyya da tsaro jiya alhamis sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce amurka za ta dau takamaiman mataki cikin gaggawa na tarwatsa duk wani mukami mai linzamin da koriya ta arewa ta cillo zuwa duk wani yankin kasar amurka da ƙawayenta. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Niger Najeriya wasu manyata aikin hajji na bana sun gudanar da zanga-zangar lumana bayan abin da suka kira jinkiri da aka samu wajen gudanar da ayyukan ɗiban alhazan zuwa ƙasa mai tsarki. to sai dai hukumomin jihar sun ce matsalar tsaron da ake fuskanta a jihar borno ita sa aka karkata akala aikin kwashe alazan zuwa can kafin a komo ga jihar ta naija daga mina ga rahoton mustapha natsir batsari Wasu ɗaruruwan maniyata aikin hajjin bana daga jihar Niger Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu a kan yadda suka ci sun share kwana da kwanaki ba tare da an ɗauke su zuwa ƙasar ta Saudi Arabia ba. Maniyatan dai waɗanda akasarinsu sun fito ne daga yankunan karkara na jihar Niger sun ci suna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da tafiyar tasu. domin kuwa wasu daga cikinsu ma sun share sama da kwanaki goma a sansanin alhazai na jihar Niger. ba tare da an bayyana masu matsayinsu ba game da tafiyar. Ga dai abin da wasu daga cikin maniyatan ke cewa. Sunana Jiji Umar Chairman Yetti Allah daga Barguni nike. Matsalar mu yanzu gaskiya mun damu muna son mu tashi an kawo mu ana zuba mu kama awaki har yanzu ba mu tashi ba gaskiya abu ya kai muna ko ina. Yanzu kwanan ku nawa? Kwana na kana mu goma sha ɗaya. Yanzu to me aka ce muku? yanzu mu ba mu sa ko jirgi ma ya bar zuwa in jirgi ya zo sai ya kai kama kwana biyar kuma bai dawo ba ibrahim idris ana ruwa kwana na goma sha ɗaya nan to yanzu abu sa abin da ke ciki ba to ba su ce ma za ka tafi ba ne ba komai an ce zan tafi amma dai ban to ba ba jami'i ba ba fasfo ba biza ba kowa da kowa To amma jami'ar yaɗa labarai a hukumar alhazan jihar Naijan Hassana Isa Wushishi ta bayyana dalilin samun jinkirin. Saboda laluran tsaro da ke can ƙasar Maiduguri, to shi ya sa aka karkata kwashe wayancan. Yan naija ne aka maida shi Maiduguri. Yanzu ba zan iya cewa ko na naija ne ko na wani jiha ba, amma dai abin da ya kawo dalilin wannan tsaiko kenan. Kawowa yanzu dai kusan dukkanin manyan jami'an hukumar alhazan jihar Niger da suka hada da shugaba da kuma sakataransa sun yi batan dabo daga sansanin alhazan jihar Niger. To amma shugaban kwamitin kula da harkokin aikin hajji a majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Salihu Muhammad ya bayyana dalilin da ya sa shugabannin hukumar alhazan suka ɓoye. Abin da ya kawo wani matsala wanda suke aiki in sun ga alama cewa wanda suke kula da harkan jirgi abun bai yi kamar yadda suke so ba da zaran da majata su kansu ku kansu zai koma kansu shi yasa sun boye ko ni zan shigo na yanzu da kyar na shigo a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike domin gano dalilin da yasa aka dakatar da wasu jami'an hukumar alhazan guda biyu da ke kula da sashen kuɗaɗe na hukumar wato akantan da kuma kashiya a daidai wannan lokaci da ake aikin kwashe alhazan kamar yadda honorable salihu muhammad din ya yi karin bayani muna nan muna, muna, muna bicike za mu yi wani abu insha Allah ta'ala amma sai mu tabbatar cewa insha Allah ta'ala duka majata sun wuce eh mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to kuma batun 'yan gudun hijira inda shugaban tsare-tsare na hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira na bakasa da ke maiduguri a jihar borno yayin ziyarar shugaban ya ce wata hanya da za a iya shawo kan wahalhalun da 'yan gudun hijira ke fuskanta ita ce a mai da su gidajensu idan har aka tabbatar zaman lafiya ya samu a yankunansu waɗannan kalaman na jami'in majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne yayin da ake shirye-shiryen fara bikin ranar tunawa da muhimmancin ayyukan jin kai a duk faɗin duniya daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ta ce hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta shi ne, a so mai da su garuruwansu da aka tabbatar cewa an samu zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin mutunci. Kwadinetin wannan ƙungiya na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Edward Kalo ne da ya bayyana hakan a lokacin da yake gana da 'yan gudun hijiran da ke sansanin Bakasi a garin Maiduguri kan wannan rana na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe saboda 'yan gudun hijira a faɗin duniya wanda kuma a kaddamar da wannan bikin da wannan shekarar a jihar Borno. Mr. Kalo ya su ma'anar jajanta al'ummar najeriya da ma jihar borno baki daya game da asarar rayukan mutane 27 da aka ce an yi sanadiyar tashin wani bom a garin kwandiga da kuma raunata wasu fiye da 80 da aka ce bom din yayi northeast nigeria civilians continue to bear the brunt of the conflict women men and children face grave human rights violations. Ya ce a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya fararen hula dai suna kan kai wa hare-hare da mata da maza da ma ƙananan yara su ne suka matsanancin keta bil'adama har ma da matsalan fyaɗe. Since the start of this conflict in 2009, more than 20,000 people have been killed. Thousands of women and girls have been adopted and children continue to be used a suicide bombings. Yanzu da aka fara kai wannan hare-hare a shekarar 2009 yanzu hakan an kashe mutane fiye da dubu ashirin. An yi garkuwa da dubban mata da yara sannan kuma ana ci gaba da amfani da yara wajen kunar bakin wake. Sannan dubban mutane sun bar ayyukansu. The UN can work with governments to end is the crisis in Nigeria. This crisis can be resolved. If there is one crisis in the world that can be resolved, it's this crisis in Nigeria. Because You have a strong government. Ya ce kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Najeriya na tabbatar cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Za a iya magance wannan rikici. Ya ce kamar yadda nake faɗi in akwai wani rikici da zai iya kawo ƙarshe guda ɗaya a duniya to wannan rikici da ke addaban al'umman jihar Borno shi ne saboda ana da tsayar gwamnati a wannan ƙasa wadda za su yi duk mai yiwuwa su tabbatar cewa wannan rikici ya ka ƙarshe mu kuma za mu tabbatar mun ba su goyon baya. To koya rayuwar wasu 'yan gudun hijiran da yanzu aka ke tsugunni a wasu sansanonin da ke jihar Borno yake ne? suna na gaji ne. Daga ina kika zo? Daga kwasa. so mai sunan ki? Fadimatu. Daga ina? Daga kwasa warai. Ji muna so da komar mu da mu garin mu muna wahala sosai. Wani hali kuke ciki ne yanzu? Muna wahala. Wani irin wahala? Wahala abinci kwai Ana bayarwa ma ba isa? Eh ba isa. Kamar so da ake ku abincin ne? So da ne a wata. kuma yana kai kwana hamsin ma kam ya ba wayar ba. Alhaji Usman Muhammad Durkwade shine mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar kwanar bulkashin Shatima da kuma abin da ke shaidawa 'yan gudun hijiran. Kamar na farda ma lokacin da ka ɗauka bayanku kuma sun karu daga baya. In ba ka zo gari fadin cewa ku karu a baya ba abin da ka saka baka saba baka sun za baka. Saboda haka tun da kai kam inda suna ko. duk inda mutum ya karu mu yi reporting ma ba da fada ba mu yi kokari za mu yi kokari inda za a kara din kasa a kara balle ma ba abin da muke fata ba ne muna fata kowa kuma ga su mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman ko kenan ke jawabi ga 'yan gudun hijira da ke sansanin Bakasi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya yanzu kuma ga wannan somin tabin shi wannan shiri ne na haɗin gwiwa da bankin duniya domin tallafawa talakan talaka a kowane anguwa a jihar bauchi eh, muna da yara matasa da mata da kuma dattawa amma waɗanda ba su gaza shekara 35 ba eh, an ɗebe su bayan bayan nazari mai zurfi da bincike da aka yi ta hannun masu anguwanni waɗanda suka zaƙulo gidajen da suka fi kowane gidaje talauci a wannan yanki ɗin. kasa ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin karin bayani dangane da wannan shiri na tallafi a jihar ta bauchi inda gugu ke cewa karfe 6 na safe da minti 16 wato 1 na tsakar dare kenan da minti 16 a nan washington dc kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc din yanzu ga shirinmu na gaba babu mai hoji da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa? Da aka gano ai a cikin nonon uwa, wannan na farkon na mai ruwan koren nan. Garkuwan jikin da ke cikin shi, Allah ya halitte shi a wurin don saboda idan yaro ya tsoce shi, shi ne zai mashi kariya har zuwa watan nan shida. Kaɗan daga cikin irin alfanun da yaro zai samu kenan idan aka shayar da shi da nonon uwa. Ma sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya wannan fili ya gayyato Dr. Rukayyawa mako ƙwararriya a kan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko wadda ta fara yi mana bayanin alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa a hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya da ita. Yau Dr. Rukayyawa mako za ta yi mana bayani akan irin alfanun da za a samu ta fuskar tattalin arziki. idan aka shayar da yaro da nonon uwa. A lokacin da ba a shayar da yaro nono ba na gaya maka, da tun daga cikin gida, mai gidan kuɗin da zai kashe na saya nawa ne alal misali gwangwanin abinci na yariri. Nawa ne gwangwanin madara yanzu? Ko gwangwanin madara na fik ɗan ƙaramin nan na ruwa wanda ake sha nawa yake yanzu? na gwangwanin garin madara na jarirai nawa yake sannan idan jariri yana sabon haihuwa halakila gwangwanin madaran ya yi mishi sati ɗaya bayan sati ɗaya jariri ya ƙara wayo ya kai alal misali sati uku zuwa wata ɗaya da haihuwa zai fa iya shan gwangwani biyu haka dai za ka duba sai ka ga cewa a ah, to nawa mai gida zai kashe ba za a ci da wasu eh, gidan ba za a yi ta sayan abincin ma wannan jaririn bayan ga abinci haɗaɗɗe shiryayye wanda komai ƙwaron abinci da ka sani na duniyan nan mai gina jiki yana nan cikin nono har da ruwa shi ya sa muke faɗakarwa da a shayar da yaro a tsawon wata shida nono kaɗai ba da ruwa ba ba tare da wani abinci ba na mm-hmm. daban sai ya nuna kusan fiye da yara dubu biyu suke mutuwa saboda rashin samun wannan nono ah, ya nuna kenan Eh, madarar ma ita kanta kan iya haddasa wasu yara illa da yakan iya sanadiyar rayuwarsu kwarai da gaske madara ta kan haddasa ma yara illa saboda ko yadda ake hada madara idan aka hada ta yi kauri da yawa damuwa ne idan aka hada ta yi ruwa-ruwa damuwa ne sannan yaya ake hada ta waɗanne irin ruwa ne ruwan tsaftatattu ne sannan ita kwalban da ake hada ruwa da ciki da ake hada madaran ciki a baya yaro ya tsotsa yaya ake tsaftace ta kwayoyin cuta roban nan kan roban nan idan da za a sa maka madubin kallo na bature ka ga irin kwayoyin cutan da suke mulmula a ciki ba za ka so ka ba ɗanka madara ba saboda ba a ganin su da ido amma ana ganin su da wani madubi na nasara wanda ke gano abin da kwayan ido ba ta gani to a nan ƙwayan cuta suke makalewa su yi ta haihuwa ko ka wanke da soso da sabulu an ji ma za su ƙara taruwa because za ka kaɗa mararan ka barta ta kwana yawwa to bari mu koma kan muhimmancin shayar da yara tsawon wata shida duk da dai eh, zan ce kusan yaye yaro yakan kai kusan shekara biyu ake yi ko eh. Eh, kafin a yaye shi amma dai me yasa ake dagewa lalle wata shidan nan ya zama nono kawai yaro ke sha abin da ya sa wata shidan nan shine allah da ya halitti dan adam akan haifi jariri sabo za ka ga garkuwan jikin shi bai gama haduwa ba bai gama girma ba da hantan shi da zuciyan shi da kodan shi da saradaran cikin jiki da kwakwalwan duk ba su gama kwari ba don haka ya dangane jikin uwa ne ta ba shi kariya kafin zuwa waɗannan gaban da, sinadaran jikin nashi su gama haɗuwa ya iya ɗaukan kanshi da kanshi gwargwado sai ya kai wata shida don haka duk kwayan cutar da ya zo a lokacin wata shida ɗin nan nan da nan ne kamar rariya ne zai wuce a cikin jikin shi saboda garkuwan jikin shi bai gama haɗuwa ba halitta ne na ubangiji haka allah ya shirya amma sai aka gano ai a cikin nonon uwa wannan na farkon na mai ruwan koren nan garkuwan jikin da ke cikin shi allah ya halicce shi a wurin dan saboda idan yaro ya tsoce shi shi ne zai mashi kariya har zuwa watan shida don haka ruwa ma in baka ba shi ba kashi sittin a cikin nono ruwa ne ruwa idan baka ba shi ba yana da ruwa a cikin nonon nan da za su ishe shi rayuwa don haka magana ma a nemo ruwa bata taso ba a shayar da shi nonon nan kadai a duk lokacin da ya bukace shi akwai wasu jariran za a haife su ba kwari sosai za ka gansu da raganci sosai ki ɗaga ɗanki bacci jariri ki girgiza shi ki ɗaga shi bacci ki dan girgiza shi kaɗan ki saka shi bakin shi a nono za ki ga ya kama ya tsotsa yana bacci kuma yana tsotsa amma in kika bar shi zai yi ta bacci ya ta bacci yunwa ta kama shi yana bacci don haka ki ɗaga shi ya sha nono idan zai sha nonon nan a haka har tsawon wata shida yana da wahala wani kwayan cuta ya kama shi. mu ɗauki shawararsu. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ka san a makon jiya ka ansa tambayoyin da Alhaji Mele Safari daga can jihar Yobe to malamin ya sake wata tambaya. ko da yake ka sha bayanin wannan cuta to ina ganin kamar dai ana yawan amfani da a shi alhaji isa din ya ce wai me ke kawo ciwon farfadiya ne shin ana gadin wannan cuta farfadiya wanda ake kira epilepsy kenan da turanci eh. to yawanci abin da ya ka akwai wani ɓarnayin kwakwalwar mutum wanda wannan yakan inda kike faruwa kenan to in ne wannan ya faru a kwakwalwar mutum shi ke sa mutum ya farfa ko kuma akwai wasu magunguna ma da muka sha suna kawo wannan hajiya to hatsari eh, fa eh kuma hatsari akwai wasu kai hatsari inda abin ya faɗu da kansu ko kwakwalwarsu duk wani yana kawo ciwon farfadiya akwai wasu kuma in dai yanda Allah ya halicce su kenan da ko iyalinsa yadda Allah ya ce su amma wannan kalilan ne ana iya gadon su amma kalilan ne wannan yawanci mm. waɗanda suke samun wannan ko ta wani ciwo ko kuma wani hatsari da suka yi to likita kamar na hatsarin nan idan ya taɓa kwakwalwar mutum kamar idan aka samu likita ya je magance kwakwalwa din mutum yana iya rabuwa da farfadiya eh inda aka tabbatar da abin da ya kawo shi a kwakwalwar domin aka yi maganin sa kuma akwai waɗansu waɗanda suke da shi ana iya buɗe kwakwalwar a ga inda ke kawo wannan cin farfadiyar ai aiki sannan aka yi sa'a kuma da ikon Allah ana yi warkar da su amma wannan ban san komai ana yi a kasashen ba akan buɗe kan mutum ne mutum kuma idon shi garo yana gani ana taba ana tambayar su abubuwa wato ba za a yi sa maka irin maganin nan na sa ka bacci ba ba za ka yi bacci ba amma zana baka wani magani wanda ba za ka ji zafi ba to amma eh. idan ka bi idan kana jin abin da ake eh likita irin wannan aiki awa nawa ake yi ana awa barkatakan hajiya ana awa da yawa ana aikin nan hajiya amma sai manya-manyan asibitoci waɗanda suka gwanance akan waɗannan su ake yanzu ko a nan ƙasashen ma To akwai ciwon farfaɗiyan da ba yanda za a yi sai dai kawai mutum ya ta shan magani? Eh akwai waɗansu wanda ba a tabbatar ba a tabbatar abin da ke kawo shi ba kawai yakan zo akai akai ne. Irin wannan sai a yi ta ba mutum magani ya ta sha. Sai kuma ikon Allah. To Allah ya sawaike. Amin amin. To Malam Adamu Habu Umar Nyanga a can karamar hukumar taura jihar Jiga a Najeriya. To. Shi kuma yana so ne wai da Allah ka mishi bayanin me ke sa wai yawan zazzabi ne a lokacin damina? To abin da ke yawan zazzabi yawanci ko jikin mutum yadda ko abubuwan da muke yi ko kuma lokaci kawai. Ya ce a lokacin damina. A lokacin damina. Eh. Yawanci mai yiwuwa canjin yanayi. to kuma lokacin sanda damina akwai damshi da yawa da irin sanyi-sanyin ruwa da ke fita da yawa to wani lokaci waɗansu mutanen irin ƙwayan cutar da ke kawo irin zazzaɓi nan suna da yawa a cikin iska to waɗansu wani lokaci haka yake faruwa kuma wasu kila jikinsu bai bai dace da ba ya san danshin danshin sai su yi eh, waɗansu kuma jikin bai san danshin da yawa saboda haka zai ga suna zazzabi kowan lokaci amma da in kana da wannan kowan lokaci bai kamata ka rinka zazzabi kowan lokaci lokacin damina ba inda wannan na faruwa ka je ga likita akwai matsala kenan akwai matsala to eh in an je kuma aka duba in Allah ya sa an dace za a sa za a gano a bashi magani eh aka dace ana iya sa ana gano a bashi magani da ya kamata amma bai kamata ko damina zazzabi ba akai akai amma wannan amma ba kowane lokaci ba to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma wasiƙa Sa'idu Abdullahi daga can Damaturu jihar Yobe to yana son ka mishi bayani ne me yake sa wasu suna yin furfura ne musamman matasa waɗanda ba su kai shekarun da ya kamata su yi furfuran nan ba. To wani lokaci wannan halittar Allah ne. To. Waɗanda za a cikin iyalinsu ko dangoginsu waɗansu son furfura tun suna da ƙuruciyarsu. wasu eh. kuma dai kaka kamar yadda kace ikon Allah ne eh kuma kamar yadda waɗansu wanzu a waɗansu mutane suna gashin suna kafin su manyanta ma ba su da gashi a kansu <laughs> to eh kuma wani lokaci a waɗansu har su manyanta gashin su ba komai bai ragu ba to wannan duk ikon Allah kuma yadda Allah ya yi mu kenan kuma gurin da muka gada kenan ba abin da kuma mutum ba abin da mutum zai yi Eh, sai dai kawai je ya rika sayan magungunan nan da ake shafawa ko <laughs> eh to wannan ma an ka shafa in bayan yan kwanaki mako ɗaya biyu za su zai dawo a <laughs> ah, to sai kai ta shafa a a kai. eh sai kai ta shafa a kai a kai amma ai canza kalan gashin bai sa komai bai canza komai ba gaskiya ne eh. to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Kafin mu karkare shirin baki ɗaya ga labarai a takaice. To a takaice yau juma'a 'yan sandan kasar Spain sun ce wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne an bindige su har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona inda wani ɗan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka mutane sha uku ya kuma raunata wasu ɗari. a yayin da sojojin da ke samun goyon bayan amurka ke ci gaba da dannawa sannu a hankali a farmakin da suke kaiwa da neman fatattakar isis daga inda ta ayyana a matsayin hedkwatar ta raka dubban fararen hula da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama a tsakiyar masu musayar wuta matsararo abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shi idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chibahiro Dedene sai kuma injiniyan mu John da daidaita mana sautukan. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC Muhammad Lalo ke cewa ku tare mu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.